da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin kuma shine darasi na saba'in da biyar za mu tashi babu fadlil ganiyyi shakir fadlil ganiyyi shakir babin da yake magana dangane da falalar mawadaci mai godiya Samun Nawawi yace wa huwa man akhadha al-mala fihi wa sarafahu fi wujuhihi al biha shine dukkan mutumin da ya karbi dukiya ta fuskarta a shari'ance ta hanyar da Allah ya halatta masa ta noma ko kasuwanci ko aiki ya karbi abu wa sarafahu fi wujuhihi al biha kuma ya sarrafa dukiyar ta hanyoyin da aka yi masa izini aka yi masa umarni ya sarrafa ta kansa ko tufafi ya yi wa iyalansa ya yi wa waɗanda ya zama wajibi akan shi ciyar da su sannan kuma ya yi ihsani yi sadaka ta wajibi ya yi sadaka ta nafila wannan shine mutumin da yake mawadacin da ayoyin da za a kawo karkashin wannan babi da hadisan da za a kawo suke magana a kansa wato sharaɗi guda biyu ne tattare da shi sharaɗi na farko lallai ya zanto hanyar da ya samu dukiyarsa hanyar ce ta halal sharadi na biyu lalle hanyar da yake kashe dukiyarsa hanya ce da aka shar'anta masa a shari'ance to wannan shine muke magana akan falalarsa ko ayoyi za su yi magana akan falalarsa قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ubangiji ta'ala ya ce fa amma man afa wa taqa amma dukkan wanda ya bayar da dukiyarsa ta hanyar da ta dace a shari'ance ma'ana afa haƙƙa Allah ta'ala ya bayar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa wattaqa sannan ya kiyayi aukawa cikin haram ya kiyayi aukawa cikin abin da bai halatta ba wa saddaqa bil husna ya gaskata kyakkyawan sakamakon da Allah ya yi alƙawari shine al husna waɗansu malamai sun fassara shi da lada waɗansu malamai sun fassara shi da gidan aljanna kowanne dai na ɗaukar ma'anar sakamako ya gaskata alƙawalin da ya yi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari fasanu ya lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe masa bin hanya mafi sauƙi wato ubangiji ta'ala zai masa gaman katar ta yadda da maganganunsa da ayyukansa duk ya kasance akan daidai yake wa qala ta'ala wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ubangiji ta ce wa sayyidannabuha al-atqa da sannu za a nesanta mafi takawa daga ita wutar jahannama domin lafazin sayyidannabuha bamiri din na komawa zuwa ga wuta wadda aka ambace ta a ayoyin da suke kafin wannan da Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى da sannu za a nesanta al'atqa wato mai tsoron Allah ko mai takawa wato daga wutar jahannama wane ne wannan mai tsoron Allah ko mai takawa sai aka fassara shi a ayar baya allazi yu'ti malahu yatazakka shine wanda yake bayar da dukiyarsa yake tsarkaka yake tsarkaka daga dattin rowa sannan yake kokarin sauke nauyi da ke kansa na wajibi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani daga cikin mutane min ni'imatin da yake wata ni'ima tuzza da yake bukatan a saka masa inda hu a wurinsa ma'ana lokacin da ya baka dukiyar ba yayi bane a matsayin ramuwa kai ma kai masa bari yayi maka a'a ka tantance ya baka ne sai ya baka ko da kai a tarihi ka taba samu ka hana shi ko da ka taba masa ruwa dan baya baka dan kai ka saka ya masa yana baka ne dan Allah ya saka ya masa da haka baya kallon kai me ka taba masa a baya a tarihi ko me yake sa ran za ka yi masa nan gaba abin da yake kallo shin kana cikin waɗanda suka cancanta a shar'ance a basu ko baka ciki wannan dalilin shi yake sa ya baka kuma baya jiran wata godiya daga wajenka yana buƙatar sakamako ne na Allah shine wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wai dan wani da yake da ni'ima a wajensa ba da za a saka ya da ita ba wai dan shi ya bayar da kyauta din ba illa tazaa wajhi rabbih al'ala yayi ne kawai dan neman yaddan ubangijinsa mafi daukaka wala sawfa yarda da sannan Allah zai yarda da wannan aikin da yake zai ba su lada bisa haka idan muka dauki lafazin al cikin wasa na hal atqa za mu samu af'alu tafdil ne na at domin idan an ce at-taqi mai takawa al mafi takawa wanda ya fi sauran takawa wanda ya tsara sa'o'insa takawa to idan muka fassara shi a wannan cewa ayar na nufin za a nesantar da mafi takawa daga wutar jahannama to wannan sai nuna mai takawa fa za a nesantar da shi ko ba za a nesantar da shi ba dan Allah ya ce al'ataka mafi takawa kaga sai aka yi shiru dangane da mai takawa ba sai komai akai ba dan haka sai waɗansu malamai suka ce lafazin al'ataka nan laisa ala babi kar ka fassara shi da ma'anar da ka sani wanda shi ne mafi ɗaukaka bal ji'a bihi li mujarradil wasfi an kawo shi ne kawai dan bayar da siffa ta takawa sawa'un a matakin ƙasa take ko a mataki na tsakatsakiya ko a mataki na sama duk mutumin da yake da takawa gwargwadon takawarsa gwargwadon istifa'a dinsa zai samu tsira daga wata jahannama tunda Allah ce fattaqullaha mastafa'tu wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun saboda haka ga nan gurin al-atqa baya nuna fifiko abin da yake nuna wa siffantuwa da ita ta kawa kadai siffantuwa da ita ta kawa sawa'un a mataki na sama ko mataki na tsakiya dan mutane darajar su ta fuska ta kawa ba da ba dai suke da juna ba ba za ka kwatanta sabon manzon Allah ba da waɗanda suka zo bayan su ta fuskar ta kawa da tsoron Allah a cikin sahabbai din ba za ka kwatanta kulafa'ur rashidun nan guda hudu ba da sauran sahabban da ba su ba ta fuskar takawa da tsoron Allah da kuma ayyuka na gari ta fuskar daraja da falala ina fata an fahimta to amma da dukkan sahabbai Allah ya zana musu radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi ma'ana dukkan su ma'ana za a nisan tasu daga wuta dukkan su yan aljanna ne sai dai a cikin aljanna din matsayin kowa daban darajar darajarsa da falalarsa da imaninsa da takawarsa da aikinsa ina fata an fahimta wannan وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم Allah ce in tubu dus sadaqati in har kun bayyanar da sadakoki a fili lokacin da za ku yi sadaka kun bayyana a fili wani ya gani fa ni'im ma hi ma dalla da abin da kuka yi na sadaka din a fili din ba ku yi laifi ba matakar akwai sarkin zuciya akwai ikhlasi ba wai kun bayyana ne a fili dan riya ba a'a kawai bukata ta ci ta kuka yi abin a fili aka gani ko kuma kokarin ku koyawa wani wanda shi baya sadaka cikin sawo'in ku ire-iren ku masu hali irin naku ko kuma kokarin ku kawarwa da kanku tuhumar cewa ba fa zakka sai kuka yi a fili in har kun yi wannan da tsarkin niyya fa ni'mahi ma dalla da ita sadaka amma wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara amma inda za ku boye ita sadaka din wa tu'tuha al-fuqara ku bayar da ita ga talakawan da abin ya shafa kadai fa huwa khairul lakum to wannan shi fa alheri a gare ku dan zai fa ta taku da gariya wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku kurakuran ku wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa to a nan gurin sai aka nuna mana kenan ya halatta mutum ya bayar da sadaka a fili ya halatta kuma ya yi ya ɓoye to amma ɓoyewa ɗin ya fi bayarwa a fili lada ko daraja ko fiziko saboda ya yafi nesanta mutum da gariya waɗansu malamai kuma suka yi bayanin cewa bambantawa ake tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila sadaka ta nafila ya kamata ka ɓoye ta amma sadaka ta wajibi babu laifi ka bayyanar da ita saboda dalilin da na faɗa a baya dalili na farko ka kawarwa da kanka tuhuma saboda kada a ce wani baya zakka dalili na biyu ka koya wa masu wadata irinka masu arziki irinka su ji ya kama su wani yi duk gari zai dauka wannan yi to ni dan me ba zan yi ba to wannan sai sa ka sa an yi gasa cikin aikin alkhairi wannan kuma manufa ce cikin manufofin addini dan Allah ya ce wa bi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin lamarin aljanna ya kamata masu gasa su yi gasa masu tsere su tsere limisli hadha falyamal amilun domin irin sakamakon da aka ambata na gidan aljanna ya kamata ma'aikata su yi aiki masu kwazo su sa kwazo masu himma su ƙara himma to wannan kaga wato manufa ce cikin manufofin addinin musulunci to amma sadaka ta nafila kuwa dan ba ka yin ta ba wani maganar tuhuma a kanka tunda dama mustahabi ce ba a tuhumar mutum dan baya mustahabi ba a zargin mutum dan baya mustahabi sai in baya mai wajibi to kai ba wajibi ne ba kai ba to don haka ita ta nafila ya kamata a boye dan saboda gujewa riya amma ta wadda take ta wajibi wato ya kamata a bayyane don saboda dalilan da na faɗa a baya wannan haka waɗansu malamai suka yi wannan bayanin amma dai abinda waɗansu almuhakkikun cikin malamai suke kallo shi ne da ta nafila ɗin da ta farilla dukkan so ta karɓu kuma sharaɗin karɓuwar aiki shine ya zama akwai ikhlasi a ciki kyakkyawan niyya to matukar kana jin tsoron bayyanawa zai iya sawa wato riya ta shiga cikin aikinka to mafi kyau ɗin gara ka sufurta ka haƙura da zargin masu zargi dai idan ya so sadaka ta ka ta tsira a wajen ubangiji sannan kuma cikin waɗanda zaka ba matukar zakar mutum tana da ɗan kauri zai bayar da zakka da yawan ta eh, ya kai miliyan ɗaya in dai zai baiwa mutane haka misali ko da mutum goma zai ba kaka kowa dubu ɗari ɗari ko mutum ashirin dubu hamsin hamsin to ai ba za a rasa dai na Allah wanda zai ce in wani ya ji an zage ka wani ba zakka da ce a yana yi kila kai dai ba tun naka daban bai zo wajen ka ba eh, amma mun kan ko da bai faɗa ba ka san kuɗi wato yadda ka san al'aura haka ake suturce su ba zai bayani bai ce dubu hamsin ya ba zai faɗa ba ya ce wani yana yi ya yi shiru ya bar abin wa sirri ma zai yi ma'ana ko ko mun dai lalacewar mutane za a samu wanda zai kare ka a ce yi dan asabrantan yana da kyau domin duk wanda ka kirawo cikin mutunci ka baki yafi yanzu ka tayar da mutum a nan ce wani tashi ga zakka sai ya ji babu daɗi musamman wani idan ka gamu da wanda yake da izzatu nafs sai ce bana so ka bai wani ko alhamdulillah na wadata amma duk wanda ka dace gefe guda a cikin mutunci ba wanda ya sai na kuka je kila ma a haɗa ka a wani wuri ka baki to sai ka ka karrama shi kuma ya ji daɗi bai ji ya kaskanta ba ina fata mun fahimta ubangiji da ce idan kuka bayyana ba ku yi laifi ba amma inda za ku koye shi yafi da haka koyewar da shi yafi wa qala ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim ubangiji ta'ala ce lan tanalu albirra ba za ku taba dacewa da aikin da'a ba abin so a wajen Allah karbabbe a wajen Allah ko mafi falala a wajen Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke kauna har sai kun bayar da abin da ne kuke so amma ka bayar da abin da kai dama baka son shi to wannan bai zama albirru cikakke ba wato lafazin albirru yakan gaskatu ne akan abin da mutum ya bayar alhali yana son shi to shi ko albirru kamar yadda malamai ke cewa musamman su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un li kulli khair suna ne wanda ya tara dukkan dangin alkhairi ana kiran shi da suna albir dukkan dangin alkhairi yana ansa sunan albirru shi yasa aka sa imani cikin albirru aka sanya sallah a cikin albirru aka sanya tuka alƙawari cikin albirru aka sanya gaskiya da jihadi da komai duk cikin mai albir da Allah ce walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kaga dole shika cikin imani ne wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina fi ya bayar da dukiyar da yake so gawa ga marayu da miskinai da waɗanda suka tambaya da wajen intar da maraya da kaza da kaza kaga duk wannan Allah sai cikin albir wa qama salata wa ata zakat sannan ya tsaye da sallah ya bayar da zakat duk wannan yana cikin albir wal mufuna bi ahadihim idza ahadu wanda suke cika alƙawari idan sun yi dina cikin albir wa sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's da wanda suke hakuri fil ba'sa'i lokacin da ake cikin yaki ba sa guduwa dan sai da hakuri za a iya tsayawa wasbiru inna allaha sabirin ana magana hakuri a fagen fama idza lakitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين سكاي hakuri fil ba'sa a lokacin da ake cikin fada ake gabzawa da arna su gudu ba wadarra haka lokacin da wata cuta Allah ya jarrabe su da wata cuta rashin lafiya an gane ko waɗansu malamai sun fassara alba'asa talauci abdarra cuta sai zanto alba'as shine yaki din an gane ku eh, dan Allah ce wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila wala yuraddu ba'suhu an alqawmil mujrimin alba'as fada kenan Alba'asa wato sai zanto talauci addarra cuta ko rashin lafiya alba'as shine fada din a wajen fama a wajen yaki duk wanda ya hakuri a waɗannan wurare guda uku wannan yana cikin albir sai Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu ulaika humul muttaqun to kaga ke da lafazin albirru a ce ga mamman abu ne to anan sai Allah ya ce lan tanalul birra bayan da za ku dace da albir cikakken albirru ko abin da ya cancanta ya ansa sunan albirru kaulan wahidan hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar komin kadan din sa komin yawan sa ubangiji ta Allah yana sanar da shi kuma zai ba ku sakamako akai hadisi ya tabbata cikin da bukhari lokacin da wannan aya ta sauka ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da gona wadda take cike da kayan abinci ko kayan lambu tana da ruwa da dada a ciki har manzon Allah na shiga cike huta da wannan aya ta sauka sai wannan sahabi ya je wajen manzon Allah yace ubangiji ta Allah ce ba za mu dace da gidan aljanna ba sai mun ciyar daga abin da muka fi so ba abin da na fi so a cikin dukiyata gaba daya irin wannan gonar tawa ga ta nan na bayar da ita fi sabilillah danka ta a hannun wanda Allah ya izinin ka dankawa ya sadaukar gaba ɗaya ba wajen ba ya fi komai san ta a cikin zuciyarsa danka ta a hannun wanda Allah madaukakin sarki ya izinin a bashi da ke manzon Allah na nasihun amin haka manzanni suke gaba ɗaya kowa mai nasiha ne idan za ka yi alkhairi ya ga ga inda za ka samu alkhairi goma ga inda za ka samu ashirin to sai shirin da ke zuwa ga ashirin ɗin, kar ka yi hasaran goma ko sha ɗaya ya ga za ka samu a wani wuri a nan goma sai manzo Allah ya tuntuɗa ka ya shirye da kai zuwa ga yadda zaka samu sha ɗaya sai manzo Allah ce to ina baka shawaran ka yi kasafinta dangane da danginka dan lokacin da ka bayar da sadaka ko kyauta ga danginka waɗanda suke makusanta lada biyu za a baka ladan sarka da ladan zumunci in ka bayar ga waɗanda ba danginka ba kuwa lada ɗaya kawai za a baka ladan sarka. amma ba zumunci ba tunda ba zumunka bane su ba danginka bane su to sai fa yin a cikin danginka duk ba mabukaci an fi samun mabukata a waje sosai ka bayar inda bukata ta fi tsanani ina ba ta fahimta wal ayatu fi fadl al infaq fi ta'ati kathiratun ma'luma ayoyi dangane da falalar kashe dukiya wajen ayyukan da'a kathiratun masu yawa ne ma'luma kuma sanannu ne ga dukkan wanda yake bi cikin alqur'ani mai girma wa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا وانا حديثي من كرن a baya in ba kuma ba manzalan sallallahu alaihi wasallam babu hasada kar ku manta mun ce hasada kashi biyu akwai hasada da ma'anar gorin ni'imar wani ta kau akwai hasara da ma'anar Allah bani irin abin da ke hannun wani wannan ta biyun an yi izinin yin ta a wurare guda biyu kamar yadda wannan hadisi yake. wato na farko ga mutumin da ubangiji ta'ala ya ba shi dukiya kuma sai yake amfani da dukiyar wajen ayyukan alkhairi ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani dan in yi aiki irin na wani na biyu rajulun atahu Allahu hikima. mutumin da Allah ya bashi hikima abinda ake nufi da hikima nan shine ilimi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci da wannan hikimar a karan kansa sannan yana karantar da mutane ita wannan shi ke nuna abin da ake nufi da hikima a nan gurin shine ilimi Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira wa ma ya zakar illa ulul albab kaga alhikima a nan haka da ilimi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an ibn umara radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار nan ma dai wannan hadisin kamar wancan ne ba a fatan samun abin da ke hannun wane sai fa dangane da mutane guda biyu mutum na farko mutumin da Allah ya bashi alqur'ani kaga wannan ya fassara maka da ake nufi da hikima a wata riwaya mutumin da Allah ya bashi alqur'ani fa huwa bihi ana al-layli wa ana an-nahar yana tsaye wajen aiki da alqur'ani ɗin a lokutan dare da lokacin yini gaba daya wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah ya baki dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana ana an-nahar shi ma yana kokarin ciyar da dukiyarsa a lokutan rana da lokutan dare abinda wannan hadisi ke nufi ba wai mutum yayi awa 24 baya da aikin komai sai karatun Qur'ani da karantar da shi sa'a ta dan adam da ikon dan adam ai ba zai iya yin wannan ba ba kuma ana nufin mutum tun daga lokacin da gari ya waye har zuwa rana ta faɗi raba kuɗi yake ba za ba mai dukiyar da zai wannan kuɗin kuma ba su kare ba amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi ribatar daidai lokacin da ake da buƙatar ilimin nasa a ɗaya daga cikin awannin yini inda safa ne ya bayar da safe da rana kuma ya shiga harkokinsa inda rana ne ya bayar da rana da yamma ya shiga harkokinsa inda yamma ne inda magariba ne in bayan lisha'i ne in tara ne zuwa goma na dare inda asuba ne lokacin da bukata ta kama yana yi amma ba ana nufin mamaye dukkan awannin ashirin da hudu ba ina jin ba wanda zai fahimci wannan ba bai kamata ma mutum ya fahimci wannan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا حديثي ان كربو daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace mabukata daga cikin almuhajirin masu hijira sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce da shi zahaba ahlu dusur bi darajat ula suka ce ma'abuta dukiya sun tafi da darajoji na sama sun bar mu da darajoji na sama wan na'imul muqim da ni'ima mai wanzuwa tabbatacciyar ni'ima da aka alƙawarin ta gidan aljanna me yasa suka faɗa haka sun kalli abin da masu dukiya suke da dukiya wanda su ko ba su da dukiya da suka ce dan haka ne sun riga sun yi fintinkau sun tsere sun samu lada sun bar mu a baya fa qala manzo Allah ce wa ma zak dan me kuka faɗa haka fa sai suka ce yusalluna kama nusalli suna yin sallah irin yadda muke yi salloli guda biyar a yini ne ba shi da ba su ma biyar din suke yi sannan in an zo za a yi nafilfili suna yi ta fa'i da wuturi da ka tanar fajar duk suna yi kiyamul layli in za a yi duk suna yi nan gurin mun yi tarayya da juna anan wa yasumuna kama su suna yin azumi irin yadda muke yi in ramadan ya zo gaba ɗaya za mu dauka gaba ɗaya za mu ajiye azumi na nafilfili kuma duk suna yi ma lokaci bayan lokaci irin yadda muke yi amma a yi fifi ko yake wa yatasaddaquna wala natasaddaq suna yin sadaka mu ko ba mu da abin da mu yi sadaka wa ya'tikuna wala na'tik suna kashe kuɗi su yantar da bayi mu ko ba mu da abin da zamu yantar na bayi din ba mu da kuɗin da zamu sai bawa balla za mu yantar da shi bayan mun sai mun saye shi to wannan shine fifikon da ke tsakanin mu in mun yi tarayya da su a can to su kuma sun tsere mana a nan gurin ya za mu kamo su kishin da suke ya za su su kamo yan uwansu ba kyaki suke musu me yasa suka samu kuɗin da suke yin wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace afala allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabakakum shin ba zan sanar da ku wani abu ba wanda da shi za ku riski wanda ya riga ku wa tasbiquna bihi man ba'dakum ku riga wanda yake bayan ku da shi wala yakunu ahadun afdala minkum ba wani da zai zama mafifici sama da ku illa man sana'a misla ma sana'atum sai wanda ya yi irin abin da kuma kuka yi kuna son in sanar da ku wannan abin qalu bala ya rasulullah suka ce eh muna so ya manzon Allah qala sai manzon Allah ya tasabbihun wa tahmadun wa tukabbirun ku rinka yin tasbihi ku rinka yin hamdala ku rinka yin kabbara wato subhanallah walhamdulillah allahu akbar dubura kulli salatin a bayan kowace sallah ta farilla salasan wa da marra so talatin da uku uku ku je ku rinka yi faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan sun tafi suna yi kwana biyu sai suka sake dawowa wajen manzon Allah faqalu suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislam suka ce manzon Allah abinda muka tafi muna yi sai ƴan uwanmu masu dukiyar suka ji su ma sai suka rinka yi kuma dai abin da ya an sake koma dai kenan فقال رسول الله sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah تعالى da mun tabbata gare shi yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji fifi ko ne Allah da yake bayar da shi ga wanda so babu yadda za a yi sai dai ku tafi haka haka Allah ya tsara haka Allah ya kaddara ba sauran sahabbai suna ganin Abubakar ya fi su falala ba ai ba sai dole sai sun yi kai ɗaya da shi ba falalan Allah sai na bayar da daga wanda ka annaba ba suna ganin ya fi su falala ba ai ba sai ya Allah dole sai ka ba matsayin irin shi ba fadlullahi yutihi man yasha to haka kanan mutane din ma waɗanda ba annabawan ba ba sahabban ba ba yanda za a yi su daidai wa daida ta fuskar falala dole wani ya wani wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan hadisi a cikin sa kan mahallu din asili fili tangararau cewa dukkan mutumin da Allah bai wa dukiya ta halal kuma yake aiki da alkhairi to wannan na nuna yana da fifiko to a nan wurin inda rikicin yake wajen yaya za a yi dukiyar ta zama halal tsantsa to a nan gurin ake samun rikici mai dimbin yawa musamman dai a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki in an tsira wajen ya aka yi aka samu to ya za a samu taufiki a kashe dukiyar kuma ta hanyar da Allah ya so in an tsira wajen hanyar nema to sai kuma wajen hanyar kashewa to kuma nan gurin ma sai kaga waɗansu lokutan hanyoyin da ake kashe dukiya din ba mai kyau bane ba ko dai hanyar almubazzaranci ko hanyar alfahari da waɗansu ababen da Allah bai shar'anta ba manzon Allah bai izini akai ba to da haka lallai sai mutum ya hattara duk abin da zai samu ba yawan sa zai kalla ba hanyar da ya biya same shi hanyar ce ta halal sannan duk abin da mutum zai kashe ya kalli ta wata hanya ya kashe shi ta amfanin duniya ko ta amfanin lahira domin dukkan abin da zaka kashe ko dai zanto amfanin lahira tsantsa ko amfanin duniya tsantsa ko amfanin duniya da lahira ko cutuwa a duniya ko a lahira ko kuma a duka biyan to saboda haka sai mutum ya ga cewa duk abin da zai kashe lalle ya kashe ne ta hanyar da Allah ya masa izini to wannan sai samu wannan falala irin wadda waɗannan ayoyi suka yi bayani kai cewa wa sayyidannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka kaga al'ataka kuma gashi shi kuma yi yuti mala yana da dukiya amma bayarwa yake ya tazakka wa mali adana inda hu min ni'matin tujza sai ga cikin lam Tana lalgar tanalul birra hatta ba ta tuhibbun da kuma wannan hadisi da muka wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu riwayati muslim lafazin na riwayar imam muslim ne inda imamu nawawi lafazin ad-dusur abinda ake nufi da shi al-amwal al-kathira dukiyoyi masu yawa sune ad-dusur idan ce zahaba ahlud dusur bi darajati al-ula abin nufi ma abuta dukiyoyi masu yawa wanda suka fi kuɗi sun tafi da daraja mai yawa wa na'imul muqim da ni'ima tabbatacciya babu zikril mauti wa qisaril ajali babin da yake magana akan ambatan mutuwa wa qisaril ajali da kuma gajartan ajalin dan adam wato dan adam ajalinsa bai taka kara ya karya ba ko da eh wa qisaril amal ne ko aha wa qisaril amali da kuma gajarta guri gajarta guri yadda dan adam zai gajarce gurinsa ko wa kasrul amali da dan adam ya gajarta gurinsa an gane ko zikrul maut ambatan mutuwa wa qasrul amali da kuma gajarta guri dan adam kar ya zama mai dogon guri cewa sai nayi kaza sai yi kaza wannan zai tagaltar da shi daga abin da yake mai mahimmanci wato shine lahirarsa da zaman kabarinsa da tsayawansa a gaban Allah ranar tashin kiyama qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجد في كل نفس ذائقة الموت كو تري ذات تنتن متوى باب وتري ذات تنتن متوى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سندي za a cika muku ladaddakin ku ne a ranar tashin kiyama da haka fa man zuhziha anin nar duk wanda aka nesantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna kuma aka shigar da shi gidan aljanna faqad fa hakika ya rabota wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace ba face waɗansu kayan alatu na rudi lafazin almata yana nufin kayan alatu sawa'un wanda suka shafi sawa ko wanda suka shafi ajiya a gida kayan jin daɗi kayan morewa shine mata da haka aka siffanta mace da cewa mata an gane ku dan manzo Allah ya ce ad-dunya mata wa khairu mata'iha almar'atu Saliha, duniya gaba ɗayan ta kayayyaki ne na morewa kayayyaki ne na jin daɗi amma mafi alkhairin kayan jin daɗin duniya gaba ɗayan su mace saliha mace ta gari wanda in ka umarce ta ta bi in ka hane ta ta hannu in ka kalle ta ka yi farin ciki in baka nan ta tsare kanta ta tsare dukiyarka manzo Allah ce duk a cikin kayan duniya ba abin da yafi wannan daɗi ba abin da yafi wannan morewa to da haka lafazin mata na nufin dukan wani abu da dan adam ke bukata na jin daɗi a rayuwarsa to sai Allah ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace ba ba sai kayayyaki na rudi waɗanda ba su da tabbas da ba sa dawwama wa qala ta'ala wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ubangiji ta'ala ce babu ran da ta san ma za taksibu gada mai za ta yi tsoro wurinsa gobe ba wanda ya san gobe da mai da mai zai aikata amma kowa yana da abin da yake tsammanin zai aikata amma ba da tabbacin cewa wannan din shine zai yi ba ƙari ba rage ko ko ma zai iya yi din ko ba zai iya yi ba shine ma tadari nafsun ma za ta kasu gata wa ma tadari nafsun bi arzin ta mutu babu wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu ba wanda ya san garin da zai mutu shin zai mutu ne a garin mahaifarsa inda yake zaune ko zai mutu a wani gari zai mutu ne a wajen fatoci zai mutu ne a kan hanya babu wanda ya san inda zai mutu to da haka sai malamin suka ce bid'a ne mutum ya gina kansa kabari kafin ya mutu tunda bai san aina zai mutu ba domin idan ka gina kabarinka a Kano kuma sai ka ka mutu a Abuja ko ka mutu a China ko ka mutu a Hong Kong ko ka mutu a cikin teku ko ka mutu a wani ga uh, me amfani wannan ramin wato baya nuna alama ta takawa wa mutum ya gina kansa kabari abin da yake nuna ta takawa sallole guda biyar akan lokacin su fitar da zakar dukiya tsare haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi sauke wajibin dukkan ma'abucin wajibi a kanka Ma'amalantar mutane kyakkyawar mu'amala bayan ka mu'amalanci ubangijinka mafi kyawun mu'amala wannan shine abin da yake nuna eh wannan mai takawa ne amma da mutum ya dauki likafani ya ajiye ya ce ga kafani na da mutum ya dauko makara ya ce ga makarata da mutum ya haka rami ya ce anan za ku sani wannan bayan nuna takawa hasali ma bid'a ne wato haka rami din ko ajiye makara din har gara likafani wannan sayyidina Abubakar ya ware wani tsohon riga ya ce idan ya mutu a masa likafani da sai ba da wasiya aka ce ka samu sabon wani sai ce innal hayya a haqqu bil jadid ita ai raye shi ke bukatar sabon tufafi ni kan ko wanda kuka sa mun ya wadatar kuma da yake matacce me kuma za a ce sai sabo dole to kaga wannan aikin sayyidina Abubakar Siddiq ya nuna mutum na iya wannan yayi yake da cewa ga likafanin sa wannan bai laifi ba idan mutum ya yaka amma ko da hakan yayi baya nuna alamar takawa karara sai an lura da ayyukan mutum da ma'amalolinsa na rayuwa an gane ku وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة wa la yastaqdimun ubangiji ta'ala ce idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a yi musu jinkirin sa'a ɗaya ba wa la yastaqdimun ba kuma za a gabatar musu da sa'a ɗaya ba abin nufi idan mutum Allah ya kaddara zai mutu karfe bakwai na safe to ba za a karɓi rayuwarsa ba bakwai da minti biyar ko da kwata ko da rabi ba za a yi masa wannan jinkirin ba sannan ba za a karɓi rayuwarsa ba bakwai saura kwata ko saura minti goma ko saura minti biyar daidai wannan lokacin da Allah ya kaddara ya tsara a daidai wannan lokacin za a karɓi ran mutum babu jinkiri babu gaggawa shine la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum kada ku bari dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kada ku bari ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirin lahi daga zikirin Allah ta'ala lafazin zikirin lahi a nan gurin ya shafi dukkan ayyuka na da'a su da mustahabban su. duk suna shiga cikin ma'anar zikirin lahi a nan gurin kar ku bari ƴaƴa ko dukiya ta shagaltar da ku ga barin ambaton ubangiji wa man yaf'al zalik duka wanda ya aikata haka ma'ana ya bari dukiyarsa ta shagaltar da shi wajen tattalinta da kula da ita bai tsayar da sallah daidai ba bai fitar da haƙƙin Allah daidai ba wajen kula da 'ya'ya da biya musu bukatunsu suka sa ya saba ma ubangiji ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ansa bukatun 'ya'yansa ya kasa ɗora su akan tafarki na gari dan yana son su baya son yayi musu faɗa kan ransa ya ɓaci shine wa manya yafa'al zalik wanda duk ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wannan kan suna cikin hasararru wa anfiqu mimma razaqnakum ku kashe irin abin da muka baku muka arzuta ku da shi na dukiya ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi na dukiya min qabli an ya'tiya al maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku fa yaqula sai ya rika cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma kai min jinkiri zuwa ga wani dan lokaci a ƙara mun minti biyar ko goma in samu ko wasiya in yi in ma ban samu damar in bayar da kaina ba fa asaddaqa in samu in yi sadaka wa aku min salihin in zama cikin salihai dan adam zai rika goron haka duk mutumin da ya rowa da dukiya lokacin da mutuwa ta zo masa zai rinka bukatan kari na minti biyar ko awa daya don ya samu ya zai sadaukar da dukiyar gaba ɗaya ya samu lada amma Allah ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai taɓa yi wa dan adam jinkiri ba lokacin da ajali ya zo wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi duk suna labarta mana mutuwa suna jinjina mana cewa fa gaske ce mutuwa sannan babu jikiri idan lokacin ta yayi وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل لعادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتؤيين أجيري تجين سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون وبنجي تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zake wa ɗaya daga cikinsu wato su mutane musamman mutanen da suka gare ma Allah ba su bi shi ba qala sai ka je yana cewa rabbir ji'un ya ubangiji a ke ni duniya a dawo mun da numfashi na a dawo mun da rena in samu in yi imani mai kyau in yi kyawawan ayyuka shine rabbir ji'un yace ya ubangiji a dawo mun da rena anan da suka ce dan me zai ce rabbi sannan ya ce irji'un ya ubangiji ku dawo mun da rena dan lafazin irji'una na nufin ku dawo mun da raina ina ba dawo fahimta to shine waɗansu malamai suka ce ma'anarsa wato irji'ini irji'ini irji'ini a dawo mun da raina a dawo mun da raina a dawo mun da raina tunda ya mai ta haso uku sai aka bashi ma'anar mai ma'anar dabi shine aka ce irji'un asalin kalmar kenan irji'ini irji'ini irji'ini wato sai aka yi amfani da jam'in dan ya wakilci wancan ba sai an maimaita irji ini irji ini har sau uku ko sama da haka da zai faɗa ba asalin kalmar kenan waɗansu malamai suka ce a'a lafazin irji'un da mala'iku yake magana cewa ku dawo mun da raina ya ku mala'ikun da kuka zo zare rai ku dawo mun da shi ku sake bosa rai a cikin jiki in koma duniya in gyara aiki na kalmar rabbi da ya ambata a nan ya yi tawassuli ne da sunan Allah ya ubangiji ya ku mala'iku ina haɗa ku da sunan ubangiji ku dawo mun da raina kamar ya yatawassalu ila mala'ikati, bismillah ta'ala kan cewa su dawo masa da ransa haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa shine zai ce rabbi rji'un la'alli a'malu salihan mai yiwa in je an aikata wani aiki na gari fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya da ban yi ba Allah ce kalla ba haka lamarin yake ba innaha kalimatun huwa fa'iluha wannan kalma ce da ya faɗe ta shi haka ya ga dama ya kamata ya faɗa amma ko da an mayar da shi gidan duniya ba zai gyara ba kalmatu ko kalma ce da ya furta ta da baka amma ba ta da tasiri a zahiri ma'ana inda za a mayar da shi din ma ba zai gyara ba daidai da faɗin Allah ta'ala walau ruddu la adu limanhu an wa innahum lakathibun imma da za a mayar da su duniya din za su sake komawa su aikata abin da aka hane su maganar nan da suka faɗa yanzu ƙarya suke yi shine innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'th wa min wara'ihim daga bayan su ko ce daga gaban shi wato bayan mutuwa abin da ke biyo baya barzakhun shine zama na barzakhu ila yawmi ba'sun har zuwa ranar da za a tayar da mutane gaba daya albarzak wata madakata ce da ake dakatar da rayukan mummunai da na kafirai an mutu amma ba a riga an je lahira ba to wannan shine barzakh wato dama barzakh din a larabce wato kamar wani shamaki wani shamaki da ya sha makance su daga duniya sannan kuma ya sha makance su daga yana. lahira sai zanto suna wata matsaya wadda ita ba duniya ba ita kuma ba lahira ba ce ba domin lafazin barzak shi ne kyamaki kamar da na faɗa Allah ce bai bainahuma barzakhun layi yabghiyan a tsakankanin tekun guda biyu akwai barzak wato wani kyamakin da ba sa haɗuwa da juna to shine Allah ce wa min wara'ihim barzakun ila yawm ba'su wato kenan dukkan mutanen da suka mutu tun daga farkon duniya zuwa yau ba wanda ya je lahira har yanzu dukkan su suna barzakh an gane ko hmm. domin lahira gaba ɗaya za a je ta busa ɗaya za a yi kowa ya tashi fa ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira wato busa ɗaya za a yi kowa sai ta kaga lokaci guda za a isa kenan Allah ce wa min wara'ihim daga bayan su su mutane bayan sun mutu barzakun akwai rayuwa ta barzaku da za su zauna a cikin ta ila yawm yub'athuna har ya zuwa ranan da za a tashe su fa idza nufiqa fi suwar idan aka yi busa a cikin kaho busar da kowa zai tashi din fala an saba bainahum yawma izin babu wata dangantaka mai amfani a tsakaninsu yawma izin a wannan yini wala yatasaaluna ba ma za su tuntuɓi juna ba wani me kake ciki wani kana bukatan taimako na kana bukatan alfarma kana bukatan agaji ba ma za su tuntuɓi juna ba ubangiji anan ya ce fala an saba bainahum ba wata dangantaka a tsakaninsu a wata ayar ya tabbatar da dangantaka tunda ya ce mai yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi nan ya tabbatar da al'ukuwa ya tabbatar da albunuwa ya tabbatar da al'ubuwa ya tabbatar da al'umuma wanda dukkan waɗannan dangantaka ce kasancewar wani baban wane wani dan wane wanta mahaifiyar su wane wani kanan wani ko wansa gashi Allah ya tabbatar da dangantaka nan a can ko ya ce babu sai malamai suka ce ba wai babu dangantaka bane tsakanin mutane a'a babu dangantakar da za ta yi tasiri a tsakanin mutane a nan gidan duniya haifayya na tasiri yan uwantaka wani wani wani ko kanin wani na tasiri wajen wani ya sauƙaƙa wani ko ya taimaka masa ko ya tallafa masa amma a lahira wannan dangantakar ba ta da tasiri a ce da ita da babu ya zama mai ɗaya domin abu samuwarsa ne ya yi tasiri amma gashi ba da tasiri to ai kaga ba da amfani shine Allah ke nufi fala an saba bainahu ba wai babu haifayya ba a'a kowa zai ga babansa kuma ya gane babansa ne uwa za ta ga ta gane ɗanta ne shi ma ya gane mahaifiyarsa ne dan uwa zai ga dan uwa ya gane dan uwansa ne amma babu wani tasiri da wannan yan uwantakar za ta yi a ranar tashin kiyama sai ga wanda suka da imani shine fala an saba bainahum yawma idhin sannan wala yatasaaluna ba za su tuntuɓi juna ba a wani wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna za su tuntuɓi juna aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun to sai malamai suka ce kiyama mawaqif ne wurare ne daban-daban akwai inda ba za a iya magana ba akwai inda za a yi magana akwai inda mutum zai iya yin ƙarya akwai inda dole ya faɗi komai da komai da ya sani abin da ya na barna dole shi zai yi bayani da kansa bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam dole ya bayanin komai da komai wala yaktumuna Allah hadamanu suna cewa ya ubangiji mun yi imani da kai faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin kai mana gafara ka ji kanmu kai ne biyayyen mai jin kai fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka rike su a matsayin abin yi wa izgili da dariya hatta an saukum zikri har suka mantar da ku zikiri na ma'ana shagaltuwa da ya masa dariya da izgili ya mantar da kuma ku rika zikiri na ku rika tana hukunci-hukunci na ku rika tana wajibai na ku aikata ku tuna haram dan ku ne santa san ma sai kuka kyale wannan wa kuntum minhum tadhakun ko kasance kuna yi musu dariya ku buga kafa ku tafa da juna ku yi izgili in kun ji wanda yake ce muku kaza haramun ne kaza bid'a ne ku ne santa kaza bai dace ba kaza zalunci ne dariya kuka mai da abin kuka mai da shi wasa inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun a yau zan sakan ya musu hakurin da suka yi da juriyar da suka yi da zama da ku a lokacin ku lallai yau su ne masu rabauta a yau wannan yinin qala sannan sai ubangiji ya ce kam labistum fil adada sinin wai shekaru nawa kuka zauna a cikin ƙasa adadin shekaru nawa kuka zauna a cikin ƙasa a duniya da yarintar da samartakar da karatun da sana'ar da aikin da mukamin da sarautar da jiniyar da komai da mutum ya samu na duniya da kuɗi da 'ya'ya da mulki da sana'o'in da duk abin da mutum ya yi a duniya kam labistum fil ardi adada sinin adadin shekaru na nawa ne kuka zauna cikin kasa a ban na qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai su ya ubangiji ai muna jin yini da muka yi ko ma rabin yini ko abin da bai kai rabin yini fas'al adin amma ya ubangiji tambaye masu lissafi su ne mala'iku su suke rubuce komai suna lissafce komai amma mu a iyakacin sanin mu muna tsammanin ko dai yini ko abin da bai kai yini ba qala sai ubangiji ya ce da su illa bistum illa qalilan zaman da kuka yi dan kan dan kankani ne amma dai maganar yini ba yini bace ba shekaru 60 shekaru 70 shekaru 80 shekarun mukami shekaru 4 shekaru 8 shekaru 16 shekaru 20 shekaru 50 da mulki da mukami shekarun kuɗi da wadata da mata da ƴaƴa da komai shekarun da kuka yi ko da 60 ne ko da 70 ne ko da 80 ne illa bistum illa qalilan ba komai bane face dan kankani idan an kwatanta da kwanakin duniya gaba ɗayanta shekarun da ka ɗauka ka nan ne to ballantana a kwatanta da daɗewar lahira wadda ba ta da ƙarshe kaga kwanakin ka na duniya ɗin kaɗan ne a nan gudun duk mai hankali da yake cikin wahala sai aka ce ka zaɓi ɗaya da a saka cikin daɗi na awa ɗaya ka ɗan more ka shakata ka huta da a saka cikin daɗi na awa goma mai hankali wanda zai zaɓa awa goma daɗin wata ɗaya da daɗi na dindindin har zuwa ka mutu mai hankali wanne zai zaɓa na ɗayan ko na biyu na biyu. to wannan faɗan kwatance ne kankane to sai aka ce da daɗin duniya wanda yake farau ƙarau da daɗin lahira wanda yake da farko amma baya da ƙarshe wanda ya kamata mutum ya zaba a matsayin mai hankali lahira na duniya yana da farko yana da ƙarshe zai iya yankewa kuɗin su kare mulkin ya kare ka sauka daga mukamin ko a cire ka ko a kore ka ka zo ka zama ba haka ba nawa ne suka yi shugabanci a kasashen su suka kare a kurkuku nawa ne suka yi mulki aka ce su kan mulki nawa ne yayi kuɗi yayi kuɗi ya ji daɗi ya more daga baya arzikin sai kare to ba ma wannan ba an kyale ka da mulkin an kyale ka da kuɗin an kyale ka da bayi da kuyangi da barori duk kana da su din amma ubangiji subhanahu wataala ya zare lakar jikinka da ƙwarinka da kuzarinka dan shekarunka sun yi yawa shekaru saba'in da biyar shekaru tamanin ai ka san duk abin da kake jin daɗinsa lokacin da kake shekaru talatin zuwa arba'in yayin da ka kai shekaru saba'in saba'in da biyar zuwa abin da ya sama wannan abin zai canja ko abinci ko abin sha ko makwanci ko mace ko dukkan wani kayan morewa gashi a gabanka amma baya da gardin baya da dadin baya da dandana dan ka samu canji a cikin jikinka yau da gobe ta kassara ka ta yi lugu-lugu da kai ba yadda ka iya kai kanka idan ka kalli fuskarka a lokacin da kake ado kokari kake ka ga yaya za ka yi ka rufe tamoji tamojin da fuskarka ta fara ko ya za ka yi kwane-kwane da naɗe-naɗen kan goshinka da yadda kumatunka suka jumke haka ya za ka yi fatar ta sake ka koma ɗan shekaru talatin da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar amma ka riga ka san aikin gama ya riga ya gama ba za ka koma wani shekaru idan ka yi yunkula za ka tashi sai ka ji gaba ɗaya nautocin jikinka tun daga gwiwar hannu gwiwar kafa gaba ɗaya ba yadda suke bane jijiyoyin sun fara ha'intar ka da kana yaro sun baka tabbas haka kake ka buga kafa ka je inda ka dama amma yanzu ka fara kwana biyu komai ya fara sake a jikinka dan Allah a wannan lokacin ga kuɗi ga mulki ga mata ga ƴaƴa ga dukiya ga komai me ya amfanin su to kuma kana ƙara kwana kuma hakan yana ƙara kassara maka lafiyarka tana ƙara lalacewa tana ƙara zagonyewa wanda ke jin tsoron ka da yanzu ya dina jin tsoron ka wanda ke ganin kwarjinin ka da ya dina ganin kwarjinin ka wanda idan ya ganka ya ji ya razana yanzu in ya ganka sai ya tsaki ya ka waye gari wata rana sai tofa ma yawo a fuska to wannan shine karshen kowane dan adam fa dan me kawai dan mutum ya samu mulki ko mukami sai ya rudu ko wadansu su rudar da shi dan me dan mutum ya samu sarauta sai ya rudu ko ne rudar da shi dan me dan ka samu kuɗi ko ilimi ko karbawa a tsakankanin jama'a ko taron mabiya sai mutum ya rudu ko ne rudar da shi da wani dalili da wata hujja wani dalili kake da shi a gaban ubangiji da ranar tashin kiyama duk dan adam mai hankali ya kamata ya kalli wannan duk daɗin duniya fa shirbe ne wallahi tallahi zai yanke rudi ne da Allah ya ce man hayatu dunya illa mata'ul ghurur za a tambayi mutanen da suka ji daɗi suka more kam labistum fil ardi adad sinin su ce yini ɗaya muka yi yini ɗaya muka yi yanzu ko wanda ya samu makamin siyasa shekaru bin nan aka tambaye shi shekaru nawa kai kana yi awa nawa kana kana yace awa ɗaya ne za a ce bai da hankali yace ayyau yau mu ɗaya yau watan mu biyu za a ce baya da hankali ya tabo a kai shi gidan mahaukata to balantana wanda ya shekaru talatin akan mulki shekaru hamsin akan mulki wanda ya samu kuɗi ya more aka ba shi abin da amma za a tambaye shi kam labistum fil ardi arsanin yace labisna yawman aw ba'd yawm fasal al adin Allah ce illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun zaman da kuka yi dan kankane ne inda kuna da hankali amma sai kuka rudi kanku kuna ganin zaman yana da tsawo afa hasibtum annama khalaqnakum abasan shin kun yi tsammanin cewa kawai mun halicce ku dan wasa ba dan manufa ba ba dan bauta ba ba dan mai sakamako ba wa annakum ilaina la turja'un kun yi tsammanin ba za ku dawo zuwa gare mu ba wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alam ya'na lil na amanu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi da imani an taksha qulubuhum li zikrillah zukatansu su kaskanta su tsorata su firgita don ambaton ubangiji wa ma zala min haƙƙi? saboda kuma abin da yake sauka na gaskiya daga wajen ubangiji har yanzu zukatansu lokaci bai yi ba da zukatansu za su ji tsoron Allah lokaci bai yi gaba ga mummunai ma'ana lokacin fa ya riga yayi duk wanda kaga bai imanin ba to shikenan ko duk wanda kaga zuciyar bata tsorata ba imanin ne ba da karfi ta tare da shi an riga an yi hawa gangara ake yanzu dukkan wanda ya mulki daga shekarar 1979 zuwa 1983 lokacin da sojoji suka kwace mulki shekaru hudun nan da aka yi da waɗansu wata uku duk wanda ya mulki a wannan lokacin za a kwatanta shi da wanda ya yi shekara shida yanzu yana mulki ba ɗaya bane ba shekara waccan hudun da wata uku da wani yayi yana gwamna wani yayi yana dan majalisa wani yayi yana shugaban kasa ba ta kwatantuwa da wanda ya shekara hudun farko yanzu kuma yayi shekara biyu da waɗansu watanni wata biyu ko na makamancin haka ba za su kwatantu ba don wancan shekara hudun wanda ya mulki a wannan lokacin ya yi mulki daidai lokacin mulki na da sauran daraja ya yi mulki daidai lokacin akwai karancin matsaloli ya yi mulki daidai lokacin akwai kaza da kaza zai rika ji ba dama ne amma a yanzu waye ke jin daɗi tsakanin mai mulki da wanda yake mara mulki idan ka samu talaka yana jin cewa kwanan masara shine babban matsalarsa kwanan kaza shine babban matsalarsa za ka je ka samu shi wanda yake modacin matsalarsa shine me zai ce ji daɗi ya rasa a soya masa kaza ya ji bai ji daɗinsa ba a dafa kaza ya ji bai ji daɗinsa ba a yi furus salat ya ji bai ji daɗinsa ba a yi salat din kadai ya ji bai ji daɗinsa ba ya rika neman ina ma a kawo masa zogale da kuli-kuli ko ya ɗan ji daɗi ya rasa me zai ji ji daɗi saboda ubangiji ya zare albarka a cikin rayuwar daga yin isha'i yanzu ka je gida ka samu abincin ka wanda yake da food plus an ajiye masa food plus wanda yake baya da food plus an ajiye masa katuwar langa rabi sanyi rabi ya huce rabi bai huce ba ko gefe da gefe ya huce tsakiyar da dan zafi zafi ya rika hada da juna ya ci ya yi sallar shafa'i da wutar ya kwanta ya barci ba zai farka ba sai an ce asalatu khairu minan nawm shi kuma wancan ya ci duk abin da ya ga dama sha duk abin da yake so ya je kwance ya kasa barci ya kasa barcin yana firgice yana tsorace wannan na son ya ganshi wancan na son ya ganshi kuma in mutum dubu suke son su ganshi wallahi ɗari tara da casa'in da tara za su ganshi ne don matsalolin kansu ba don su taimake shi ba shi ya mutu ko ya rai ba ne bukatar su ba su dai bukatar su ta biya a wajensa ina jin daɗi a cikin wannan a sai duk mutumin da zai ganka kawai musiba zai dora maka shi dai bukatar sa kawai ta kawo shi shi baya ruwan shi da kai ka mutu ko kai rai ba abin da ya dame shi kira ba ƙarya yake yana maka dariya a fuska a zuciya cewa Allah tsine maka haka waɗansu suke fa to ina jin daɗi a cikin wannan rayuwar ashe lokaci yayi da ya kamata mu tsoron Allah sawa'un masu mulki masu kuɗi masu sarauta lokaci yayi da zamu rayu da zukatan mu da tsoron ubangiji subhanahu wataala da talakawa da ma'aikata da maza da mata gaba ɗaya alam yani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al lokaci bai yi ba da zukatansu za su kaskanta domin domin ambatan Allah domin abin da ake saukarwa na gaskiya cikin alkur'ani har yanzu zukatansu sun ki su yi tawazu'u sun ki kushu'i ya shiga cikin su wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kada fa su kasance kamar waɗanda aka baiwa littafi da fa tala alaihim al'amadu lokaci ya tsawo a kansu fa qasat qulubuhum sai zukatansu suka ke kashe abin da ake nufi lokaci ya tsawo su sun mutu sun bar su da wani ittazara ta shekaru sai zukatansu suka je kashe kamar ma ba littafin a tattare su wa kathirun minhum fasiqun da yawan su suka zanto fasikai fajirai wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babi na magana akan wato ainihin a tunan mutuwa da rage burace-burace na duniya ayoyi akan wannan suna da yawa hadisai kuwa yanzu zamu karanta guda ɗaya ne kaɗai sai mu kyale sauran zuwa mako na gaba wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi manki bayya daga abdullah dan umar Allah shi kare da a gare shi yace manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike kafaduna faqala yace da ne kun fi dunya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw abiru sabilun ko matafiyi da yi bi ta gari zai wuce manzo Allah bai faɗa masa wannan ba sai da ya dafa kafadunsa kamar kana fuskanta tana fuskanta ta in dauki hannayen nan dora akan kafadun kai sai kai wani ka zama kaza kaga nuna abin muhimmanci kun fi duniya ka annaka garib ka zama a duniya kamar bako au abiru sabil ko matafiyi da ya bi ta gari zai dan huta ya wuce bai zo zama ba an gane ko wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi ya kasance yaqulu yana cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah idan ka kai yamma kar ka jira ta safiya wa idza asbahta fala tantazir al-masa idan ka kai safiya kar ka jira yamma wa khudh min sihhatika li maradik riki abinda zai amfane ka cikin lafiyarka li maradika dan idan cuta ma ta kama ka dai ka riko guzurinka wa min hayatika li mautik riƙe abin da zai amfane ka lokacin da kake da rai limotuka dai in mutuwa ta zo ma dai ka riga ka kama abin da zai amfane ka abin da yake nufi ku rinka yin rige kai da rashin lafiya ku rinka yin rige kai da mutuwa ka dauka cewa in yanzu lafiya ta kalau nan da minti 30 masu zuwa ya zan samu kaina ciki da haka kar in jinkirta abu in na san zan iya shi yanzu gara in yi dan kar a jima in kasa yi kuma da yace idan ka kai safiya kar ka jira yamma idan ka kai yamma kar ka jira safiya abin da yake nufi da wannan shine ma'ana idan ka samu kanka da yamma ga wani aikin alkhairi da zaka yi kar ka ce bari in bar wannan aikin sai gobe da safe matukar zaka iya yin shi yanzu cikin ayyukan alkhairi cikin ayyukan lada ka yi yanzu dan ba lalle bane baka kai safiyar yanzu kana cikin ta amma abin da zai zo gobe ko baka da a kansa ha kuma idan ka kai safiyar karka jira yamma kamar yadda in ka kai yamma karka jira safiya da Abdullahi da Umar ke nufi kenan Allah shi kare da gare shi rawahul bukhari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya shi ya yan sai mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya sami tarayya cikin lada abinda muka yi kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko wannan yace a karatun Beirut Road ka nuna cewa sadaka tana fila ma wajibi ce a sai dai kai ne baka fahimta ba amma babu yanda za a ce sadakar nafila kuma in ce wajibi ka sa abin suna nafila kuma ka ce wajibi ai ya zama tufka da walwala sai dai abin da na yi bayani lokacin da mutum yake cikin kunci a lokacin ga ka kai ne ka san halin da yake ciki ya kwana bai ci ba ko ya yi ni bai ci ba kuma kana da shi ya zama wajibi ka bashi a wannan lokacin ta tashi daga nafila ta zama wajibi an fahimta ko dan cetar rai ne cetar rai kuma ya zama me ya zama wajibi wannan shine bayanin da ne amma ba wai ina nufin wai an ce nafila ta zama wajibi ba ko a ce nafila kuma dole ba zai yi wannan wannan ce yana son a yi nasiha a kan rashin ganin girman zunubi saboda waɗansu sai ka suna cewa yau daidai kuma ai abin ba shirka ba ne ba Allah zai gafarta wannan ganganci ne ganganci ne lokacin da zaka saba wa ubangijinka ka ce yau daidai kamar ma izgili mutum kewa Allah wato ku tuna cewa aikata zunubi daban faɗin waɗannan munanan kalmomin akwai lokacin da za su kai mutum ga radda sun fi shi zunubin illa yau ɗaya dai ma'ana ya Allah ba za ka yi haƙuri ba yau in saba maka yau ɗaya dai kalmar yau ɗaya mai cike ne wannan wannan haddari ne haɗari ne waɗannan kalmomin haɗari ne waɗannan kalmomin kuma kamar yadda malami suke yin bayani cewa bambanci tsakanin mummuni sadiqul iman wato mai gaskiyar imani a zuciyarsa da ko munafiki shine ganin girman zunubi shi mummuni komin kankanta zunubi sai ya ganshi kamar ga gingime man dutse ne gashi nan zai danne shi dan baya kallon kankanta zunubin yana kallon girman waya sabawa ne an gane ko amma munafiki kuwa duk girman zunubi sai daga ganin shi kamar kuda ne ko wani sauro ya wuta kusa da idan sai haka ya kaɗai shi da hannu wato kenan alamar ganin girman zunubi wannan alama ce ta girman imani idan mutum yana ganin girman zunubi alama ta mutum yana ganin wannan zunubin ba komai bane wannan ba komai bane to kuma wannan alama ce ta raunin imani tattare da mutum an gane ko kamar yadda Anas dan Malik ne ko wani ne yake faɗawa almajiransa cikin tabi'ai kukan ga waɗansu zunubai waɗanda kuna ganin ku wulaƙantattu ne akan idan ku kamar ba komai bane ba wa kunna na'udduha ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat mu ko a lokacin annabi muna kirga waɗannan cikin manya-manyan zunubai ku ko yanzu kuna ganin ba komai bane ba to kaga wannan ai darajar imanin ce ta sha bamban tsakanin wannan da wannan da haka da yayan uwa ganin girman zunubi alama ce ta imani ganin cewa ai bai taka kara ya karya ba wannan alama ce ta raunin imani a tattare da mutum da haka ya kamata mu kiyaye wannan kuma idan ka ce ai ba komai ai ba komai ba haka bane ba sai dan na iya rinjaya ka ka fada sai dan na iya rinjaya ta in fada amma ya kamata in tana cewa na saba wa ubangiji kuma ya kamata in tana cewa abin yana da girma ba wai girman shi zunubin kaɗai ba girman wanda na wa shine abin da yake da alaka da yanzu da ka saba matarka da ka saba wa mahaifiyarka kowanne sunan shi ka saba to amma wanne ka fi jin girma kila ya zanto cewa laifin da kai wa mahaifiyarka kan kane ne idan an kwatanta da wanda kai wa matarka amma sai wannan na mahaifiyar ta kai fi damun ka a zuci sama da wa wanda ka mata ka saboda me saboda girman ta ita wadda ka saba wa dan a zuciyarka kimanta da ta a ka. ina fata an fahimta to wannan shi ya kamata dan adam ya rika halartowa a cikin zuciyarsa dangane da zunubi wato dai zai iya fadawa cikin zunubi zaka iya fadawa wani ma zai iya fadawa amma kada baki na rinka fata dan wannan wannan ai ba komai bane ko Allah mai gafara ne mai jin kai ne ko bayan babban hanyar da zan bi a gafarta mu din ko kuma a jikan nawa ba yadda Allah ya siffanta bayan nagari bai ce ba sa yin zunubi ba amma ya ce idan sun yi zunubi sai su tana ubangiji sai su rinka neman gafara wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan ita ce alama ta imani Allah mana gaban ka da haka duk wanda ka ji cikin abokananka yana wannan sai kai kokari ka ja hankalinsa ka nasihance shi wannan yake cewa mutum ne ya saki matarsa ta fara idda ta gama ba sai mijin ya rasu to ya matsayin iddarta da kuma takabarta idan mace miji ya sake ta sakin da akwai kome a cikinsa ta fara idda ba ta ƙarasa ba sai ya mutu to daga lokacin da ya mutu kuma sai ta shiga takaba waccan idda da ta fara ta rushe yanzu za ta fara ta kaba daga farkon ta zuwa ƙarshen ta wuta hudu da kwana goma kamar yarinya ce aka yi mata aure kafin ta balaga kuma miji ya sadar ita kuma daga baya sai ya sake ta kaga iddata anan shine wata nawa wata uku tunda ba ta jini balanta ka ce jini uku sai ta wata uku to ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu sai kuma jinin al'ada ya zo mata to sai ta karasa jini ɗaya ya zanto cikon wancan watanni biyun ko kuma ta yi jini uku a jere jini uku hukunci ya canja sai ta koma hukunci da ta samu kanta a hukunci ya canja da haka a wannan lokacin sai ta koma ƙididdiga ta hanyar jini kamar kuma a ce mutum ya saki matarsa tana yar shekaru hamsin ko hamsin da biyar ta je za ta yi idda ta yi jini ɗaya sai kuma jini gaba ɗaya ya ɗauke ta daina to sai ta karasa sauran a sai ta yi fara lissafi da mai watanni sai ta yi wata uku daga lokacin da ta samu kanta daga wani hali zuwa wani hali za ta koma hukuncin wancan halin ne da malamai suke yin bayani ke wannan yake cewa yakan tsayawa mahaifiyarsa ko dai tufafi ko kuma wani abu na ci haka wanda zai dan faranta mata rai to ita kuma da ya kai mata sai ta baiwa jikokinta to ya zai zai ci gaba da yi ko ba zai yi ba yo ai ita aurenta wannan din ba faranta mata da yake <laughs> ba za ka daina ba kai dai Allah ya san ita ka ba kuma Allah ya san kana son ta ce ko kuma ta yi amfani da abin amma ita kuma ya fi faranta mata rai ta ga ita ce ta baiwa yanzu kila inda kai zaka so wa jikokin naka na daban ita ba zai burge ta ba sama da a ce jika ya ji cewa ita ce ta yi masa ya kamata ka gane wannan yanzu misali duk yana da kyau mu kallon wannan akwai lokacin da za ku je ka raka matarka gidansu don wani zumunci sai ka ɗauki kuɗi ka bayar ka ba ko iyayenta ko yayyanta ko kannanta to wanda zai fi mata daɗi a rai inda za ka tambaye ta ka ba ta ka ce ga wannan kyaye zumunci a gida ko da mai da mai kike sha'awar ki ya ce kai musu ka taya ta da shawara sai ka ce idan an je ki bayar ko da ita ta yi natan kai kai nakan daban to ita natan ya fi mata daɗi da zai ita daidai yan wanda za ta tunawa wancan sai ta kawo mu wancan sai ta kawo mu wannan shine yake faranta ita mahaifiyar rai jikokin ta sarka jin ita ce ta yi musu yanda ka je kai wa jikokin a gabanta to za ta dan ji daɗi ta ga jikokin ta sun yi ado amma ita za su so ne su rika tana ta koda bayan bata nan cewa ai kakar mu ta yi mana kaza kakar mu ta yi mana kaza kai ma zai danka tana ka sano wani abin da wata kakar ka ta yi maka kuma ka ji kana daɗi kana jin daɗi sosai sosai inda aka yi ka wajen yaye ko inda aka je lokacin da aka yi ma shayi yadda da yake yi a da yanzu abubuwa kila sun dan caccata amma mutum zai suna abubuwa da dama irin wannan to haka anan gurin ba za ka daina yi mata ba za ka rinka yi mata illa iyaka idan kana son ka faɗa mata cewa babu laifi ka faɗa mata cewa zan so wani abin ko da so ɗaya ne inda kin sa ko kuma inda kin ci ina jin daɗi idan da za ki sa to kila sai ta rika sawa ɗin har kafin ta bayar ko ita ma ɗin kafin ta bayar ɗin kuma ta ci wannan abin in abin na ci ne ina ga abubuwan masu sauƙi ne kaɗai kar su dame ka da yawa Allah zai baka ladan ka cikakke gurgurdan kyakkyawan niyyarka wannan yana maganar cewa ya so da dama idan ya zo sallah sai ya rinka jin kamar rihi zai fito masa wani lokacin ma har ya fito amma inda ba sallah din bane ba lokacin sallah bane baya jin komai ta tare da shi to wannan dai ya kamata idan rashin lafiya ko kuma wasu wasi na shedan kila abin gaske ne haka din ne kila kuma kai ne kake jin kamar haka tunda wani sahabi ya taɓa zuwa wajen manzo Allah yake faɗa masa makamancin larura irin wannan manzo Allah yake cewa shaydan yakan zo rinka busa dubarar ɗaya daga cikin ku har ya rinka jin kamar yayi rihi bayan ba rihi yayi ba shaydan zai zo dan ya wargaza ma sallah ya rika busa mutum dubura da haka sai manzo Allah ce idan ɗaya daga cikin ku ya samu kansa a wannan hali to kada ce zai yanke sallarsa har sai in ya ji ƙara ko kuma in ya ji ɗoyi in ya ji ɗoyi ya tabbatar rihi kenan in ya ji ƙara ya tabbatar amma da in iska ne kawai ya ji kamar iska to wannan kawai ya kare sai shedan shedan ne yake nema ya jefa masa wasi a cikin sallarsa in ko abin gaske ne yana jin karan ko yana jin wannan to kenan kila yana da wata larura kenan ta wadda baya iya rike alwala sai ya bincika don ya tabbatar me ya same shi amma a cikin wannan hali lokacin da yake larura matukar lokacin da zai yi sallah ya yi alwalar sai ya shiga ciki to ko da wani abu ya fito tun da ya zama larura babu yadda ya iya da shi kuma bai wargaza masa sallarsa ba na'am wato kai bai baka wani abu kaci baka yi laifi ba shi ya yi farin ciki kamar kulab ɗinsa ya ci ƙwallon kafa ya ɗauki kuɗi ya baka ko ya ɗauki wani abu ya baka kaci kai baka yi laifi ba amma shi wa ya ce masa wannan abin a yi haka wa ya ce masa wannan wani abin farin ciki ne da har ka ciyar da kuɗi a kansa shi ne zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kai ja'izi ne a wurinka ko ka ci ko ka ci in ka ga dama ka ce zaka ci in ka ga dama ka ce ba zaka ci ba ina fata an fahimta a wancan malamin me abin da ka tambaya din nan ya manta ina ji na'am Mm. su suna so suna so su faɗakar da kai cewa idan za ka yi magana da mutum kan abin da yake na kirki to sai ka jingina lamirin malam kai ne ka tashi da daddare in ce kai ne ka tashi da daddare za ka yi kiyamun lalle sai ka tuna da kaza kaga wannan kyawun fata ne amma kai ne ka je gidan giya ko ka bi ta gidan a sai dai ka ce mutum ne ya bi ta gidan giya kaga wani wato kaga wanda lamirin yana daga cikin ladabin magana ke. nan ladabin magana ne gaba ɗaya ba lallai sai tambaya tsakanin malami da malami ko aboki da aboki suke magana wannan yana da kyau mu kiyaye shi mukan yi wannan kurakuran yaso da ba to amma idan mutum ya kiyaye sai ga ya shi kanshi bai gunduri mutane bayan ana magana da shi wato idan ya zanto cewa abin da wani malami ka ce ya faɗa cewa duk wanda yake da aboki to za a tashe shi ne akan yanayin abokinsa yan abokin mutum ya zama na kirki to shi ma a tashe shi a hali na kirki in ya zama ba na kirki ba a tashe shi a halin da ba na kirki ba akwai hadisi na manzon Allah da yake cewa innamal mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil wannan hadisi ne sahihi dan adam yana kan addinin abokinsa ne dan haka kowanne ya duba ya ga yaya abokinsa yake to yanda lamarin yake shine duk wanda ka mayar da shi abokinka kake san shi a musulunci dalilin so din ya kamata ya zanto addini kafin komai dalilin so din dalilin abutar addini ilimi sunna to sunna dalilan abutar. ta yadda in ya saba addinin za ku saba in ya saba sunnar za ku saba amma ya saba addinin kuna tare ya saba sunnar kuna tare yana aikata munanan ayyuka kuna tare to yaddar wato duk wanda ya haka kamar ya yadda da wannan ayyuka ke. to wannan shine dalilin da zai sa a tashe su tare a ranar tashin kiyama dan ar bil kufri kufrun war rida bil dhanbi dhanbun yadda da kafirci kafirci ne yadda da zunubi kuma shi ma zunubi ne shi yasa aka ce idan kana tare da mutane sai suke shiga cikin wani na saba ubangiji ko dai ka hana su ko ka tashi fa arida anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi ta suka ba su waje har sai sun koma wani zancen da ba wannan domin idan suna yin zancen kuma mutum yana zaune tare da su to za a ba shi zunubi irin yadda su ma za a ba su zunubi dan Allah ce innakum idzan mithluhum mutum yana zama da mutane sai suke izgili sai faɗo wani abu na dokar Allah a yi dariya a shakata a faɗo wani abu na addini a yi dariya ana cewa daidai yake hukuncin shi da su kamar yadda aya ta bayyana cikin surtun nisa eh, na kawo mana lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ne ya halifanci aka kawo waɗansu mutane sun sha giya yasa da ai musu bulala ta shan giya sai ɗaya daga cikin daga hannu ya ce wallahi ni bai sha ba kawai ina zaune da su ne hasali ma azumin nafila ne a bakina sai ce a fara bulalar da shi a fara ta kansa aka ce ya bai shagiya ba za ka ci masa bulala Allah ya ce a ah, ubangiji ta ala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum in kun zauna tare da mutanen suna sako to kuma kun zama irin su yace a fara da shi tunda ya zauna tare da su mutum yaje zauna da yan shan giya suna shan giya shi na shan coca cola amma ana ta hira bai damu ba kaga baya fushi kan ana sabon Allah idan za a yi ba sai a masa haddashi mutum ya zauna da yan dare shi ba dare yake ba ya zauna da yan caci shi ba caci yake ba ya tafi gidan mata tare da abokanansa da suke neman mata amma shi a ce kaza ce astaghfirullah astaghfirullah amma da shi ya raka su aka je aka dawo ah, <laughs> wannan astaghfirullah bayan ka je wajen ai a istighfarin ka za ta zama cikakkiya idan mutum bai je wajen ba to da haka dai wannan tarayyar da aka ce abokin mutum zai yi tasiri wajen sakamakonsa ma'ana matukar yana sako kuma abokantar ku ta ci gaba yadda take ba ta canja ba abin da yake zau a kanta to wannan ya nuna mutum ya yarda da wannan abin da abokinsa ke yi kenan to ta hanyar hakan ne sai ukuba za ta same shi ko asaba ko sakamako mummuna zai same shi don ya yarda da abin da yake yi don idan baka yarda ba abotar za ta yi rauni ko ma ku rabu gaba daya ko kuma ya daina ɗaya daga cikin ukun ne ya kamata ya faru ko dai ya daina gaba ɗaya don ku ci gaba ko abutar ta yi rauni ko kuma ya zanto babu abutar gaba ɗaya amma da ya zanto ba ɗaya cikin ukun nan da ya faru abin nufi abutar tana nan yadda take bata yi rauni ba bata yanke ba kuma shi bai daina saban ba abin nufi mutum ya yarda da wannan saban kenan dan haka yana da zunubi akai ku yi hakuri akan haka lokaci ya daga ya da yawa subhanakallahumma bihamdik nashhadu